yan halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana fitsarin raƙumi da ma da nonon raƙumi a matsayin ainihin magani a cikin hadisi sahihi da bukhari da muslim suka ruwaito sai da aka samu wasu gogaggun likitoci ƙwararru kamar shekara tara zuwa goma da ta wuce 'yan ƙasar sham da ya zama ga karatun likitancin sun yi sannan sun yi karatun addinin musulunci sai suka ɗibi wannan fitsari na raƙumi suka kuma ɗibi nonon raƙumi sai suka gane cewa waɗannan sinadaran ko waɗannan baiwar da Allah ya wa raƙumi suna ɗauke da sinadarai waɗanda ke maganin cututtuka da yawa da ake fama da su a wannan zamanin na daga ciki akwai cutar ulcer don haka sai suka ɗauki fitsarin raƙumin nan sai suke gyara shi suke tace shi daga duk abin da ke haifar mishi da zarni sannan kuma suke sa shi a yanayin da ko an zuba shi a kwalabe zai zauna ba tare da ainihin ya lalace ba ana siyar da shi a cikin pharmacies da chemist chemist ɗinsu a matsayin maganin ulcer da makamantan haka wannan wahayi ne wanda yake mafi ilimin likitoci wannan bai kai gare su ba sai da aka samu a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi daidai da jarabawa ma ba su taba jarabawa ba don babu wani abu da zai taimake su su gane haka